yau asabar 30 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1421 wanda ya daidai da 27 ga watan oktoba shekara ta 2000 muna karatun littafin asarimul battar fi tafaddi saharatul ashrar na shekul allama wahidu abdulsalam bali hafizahullahu ya kawo mana bayanai dangane da ainihin sihirut tafriq wato nau'in asirin da ake yi domin ainihin a raba tsakanin miji da mata ko kuma ainihin a raba ɗan uwa da ɗan uwa ko dai wani rabo da ake so a yi na zalunci kamar yadda ainihin bayanai suka gabata Allah ya kiyaye bayan da malam ya kawo mana nau'in wannan sihirin ya nuna mana kafirci ne ya nuna mana dalili akan cewa ko da yana afkuwa a duniyan nan to in ya afku ta yaya za a yi a gane cewa wannan irin matar ko wannan mutumin ko wannan yaron wannan budurwar ko wannan saurayin yallaɓai ne ran kai daɗe ne malami ne almajiri ne yana fama da irin wannan sihiri yaya za a yi a gane shine mala ya kawo mana a rabu sihiri tafriq symptoms irin alamomin da za a bi a gane cewa wane yana fama da irin wannan laruran sannan mala ya kawo ainihin irin yadda su suke tafiya ga waɗanda suke zuwa a yi musu wannan asiri ɗin wurin boka to sai mala ya kawo mana al'ilaju yanzu ka gama jin larura ka kaf to don ka tabbatar su wahidu abdulsalami bali da suka ce su ahalus sunna ne ba wai alkafura suka yi kawai suka shiga cikin ahalus sunna ba a sai da suka yi karatu tukuna yadda in suka gano maka matsala sai su ce to ga maganinta su ba za su ce maka zuwa wurin boka kafirci kuma gobe su ce to ai larura ce a a wannan munafunci kenan duk mutumin da ya ce maka zuwa wurin boka haramun ne ya kyauta ya yi gaskiya amma daga ƙarshe zo ce to amma ai ya zama larura a to kuma ya waye gari ya zama munafiki babu larurar da ta halatta a musulunci a tafurin boka duk malamin da ya ce a tafurin boka larura ce Allah ya la'ance shi shi da karatun shi wannan ba abin da ya hada sunna da shi qur'ani da hadisin manzon Allah sun barranta daga gare shi sallallahu alaihi sallama a shi din nan yadda ya gano akwai larurar a ƙarƙashin qur'ani da sunna to ya tabbatar da cewa kuma qur'ani da sunna ya zo da maganin su yasa duk wanda ya je wurin boka boka ya gaya mai ya yadda ko boka ya bashi ya karba ya zama kafiri shi yasa ba za a gama ce maka kuma zuwa wurin boka kafirci sai kuma ce to amma larura ce ya muka iya a ya kuka kuka iya gano larura yadda kuka gano larura inda kuka gano larura maganin ta nana ina fatan mun gane shine a shekul allamatu wahidu abdulsalam gali yace al-ilaju to wannan matsala mun fara ainihin karanta ta sai lokaci ya ƙure dangane da ilaji din maganin sai ce in ana son ganin ƙarin bayani a je a karanta littafin shi ainihin wiqayatul insan duk mun karanta wannan a takaice sai ce wa yatakawwanu ilaji min salasi marahila maganin sihiri to yana kasantuwa ne ta matakai uku ka kiyaye akwai bambanci tsakanin maganin sihir da ainihin maganin masu in aljani ya shiga da kanshi ne ba wani boka ne ya saka shi ba shi yake kira almas wani irin masu ne yaya ake gane ainihin masu ne ba sihir ba shine sai ka je ka karanta wancan littafi wuqatul insan to sannan sai ya faɗa maka yadda ake yanzu ne yana gaya maka maganin sihiri ne wani irin sihirin sihirin tafriq to amma zai kawo ka'idoji waɗanda dukkan magungunan gaba ɗaya da na sihirin kowane iri da na masuɗin kowane iri to akwai inda suke da alaƙa to su ne waɗannan zai fara kawo maka to amma sai fara ce maka akwai matakai guda uku almarhalatul ula matakalar farko marhalatu ma qabla al matakalar da ake bi a taka kafin a kai ga yin maganin kai malami da za ka yi wa wani magani saboda an yi mishi asiri akwai mataki guda uku da za ka bi matakin farko shi ne ya ce maka za ka ɗauki wannan mataki ne yi aiki da shi kafin ka fara maganin wahiya da su kamar haka al'awwal na farko ta atul jawil imani ya fahe gyara yanayin imani mai inganci shi wannan da za ka ainihin yi wa rukuya ɗin ka karya asirin shi sai ka wa'azantar da shi ka bincike shi tabbas babu shirka tare da shi ko kuma bid'a duk sai an kakkaɓe waɗannan to kaga ashe wannan yana buƙatar kai tun kanka da farko tukuna ka zama kai kanka ba ɗan bid'a bane in kai kanka bid'a ta tsine maka albarka ma'ana yaushe za ka yi wani wa'azi kuma akan bid'a in kai kanka mushriki ne za ka yi wani wa'azi akan shirka shi yasa matakin farko shine a fara gyara yanayin imanin shi to sai ya ce shi gyara yanayin imani din akwai shara da za a fara yi wa wannan zaman tukuna sai fata fataqumu bi ikhraji suwar min albayt alladhi tu'aliju fihi kai malamin sai ka tsayu wajen fitar da duk hotuna da gumaka daga ɗaki ko gidan da kake yin magani a cikin shi hatta ya tasanna lil mala'ikati an tadkhulahu yadda zai iya yiwuwa gidan mala'iku su shige shi domin idan da hoto a gidan ko inda hoto a ɗakin ko kare ka tabbatar da cewa mala'iku ba za su shigo ba su ko mala'ikun nan su ne ke taimaka maka da izinin Allah wajen wannan asiri ya karye ko kuma a tursasa aljanin ya fita shi ya sa ba a hana ka ka je gidan wani kai mishi ruƙuya ba babu nassin da ya hana wannan shari'ar musulunci ba ta hana wane bai da lafiya wance ba ta da lafiya ka je gidanta ko ka je gidan shi kai mishi ruqya ba za mu samu dalilai birjik ga sunan ainihin a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani sahabi gidan yake zuwa kullun safe da yamma yana yi wani mahaukaci ruqya har sai da ya kwana bakwai dan haka ba a hana ba amma karkaje bayan labai ba ko rawanin shi yana taɓo sama karkaje shakka shi kace to ranka ya dade duk waɗannan hotuna za a cire su ki wannan hoton shugaban ƙasa ne fa a ce za a cire shi ai haramun ne a ce laya da guru da kambu duk baki ɗaya maguzanci ne kawa ba sai ya yadda tukuna ba wai a cire kawai ba a'a ka yadda laya da guru da kambu kafirci ne maguzanci ne in ya ce ya yadda sai a ce to duk za a tarkato su gaba ɗaya sai a je duk a tattaro su gaba ɗaya sai a zo a ainihin ƙona su kamar yadda muka fara faɗi a baya matuƙar ya fara nuna tsoron ya ƙona layan nan to har yanzu mushriki ne ka ce mishi to ranka ya daɗe ƙona mana su zuba kana zirka ƙona ya ce ka ala gafata malam na ya aika da wani abu ya same to arne ne ya kamata jama'a su gane wannan duk mutumin da yake tunanin akwai shakkar laya yana ganin laya za ta iya mishi wani abu to ba ma guje ne ya kamata jama'a su gane wannan duk waɗannan layu laya mai kan giwa ne laya mai kan agogo laya mai wane ne duk a tattara su baki ɗaya a ƙona kafirai gaba ɗaya kuma a ga cewa da ƙona wannan laya da ƙona aikin banza duk ɗaya ne sai mutum ya ƙudurta haka ya kamata mutane su gane wannan don haka kar a ce wai a'a aje a ɓoye a wani wuri a ɓoye ne za a yi da su daga baya ma'ana yanzu shi zai amfani da kai ne ka biya mai bukata tun da kai baka son laya to a kawar da ita don haka in ka tafi daga baya dawo ci gaba da aiki da ita ma'ana mushriki ne kenan jama'a mun gane wannan da kyau don haka sai an yi tankaɗe da rairaya duk layar shi duk gurin shi duk kambun shi na tsari duk wani bante na shi duk wani kafirci da maguzanci da ya gada iyayen shi da kakannin shi shehunan shi da waliyan shi baki ɗaya sai an tattaro su an ƙona su ya kamata jama'a su gane wannan hoto indo hoton abu mai rai ne hoton mutum hoton dabba hoton tsuntsu duk wani abu mai rai mu tabbatar da cewa sai an cire shi tukuna daga wannan gida an fitar da shi abu mafi sauƙi shine a kike su abu mafi sauƙi kenan allamatul jazira bin bas ya ce in aka kife su ba sa bayyana to suna da ainihin sauƙin illa ta ta'asirin hana mala'iku shiga amma duk da haka haramun ne aje su aje hoto ɗin ko a albam ne haramun ne amma in yana cikin albam ba shi da haɗarin hana mala'iku shigowa gida amma haramci na nan in ku ka bayyana shi to haramcin aje shi da kuma haramcin hana mala'iku shigowa gidan ya haɗu don haka ka kiyaye karanta littafin hukumut taswiri fil islam na ainihin bin baz Allah ya gafarta mishi ka karanta kuma littafin ghayatul maram fi takhrij ahadith al halal wal haram domin al allamatul qardawi a cikin littafin shi al halal wal haram kafa shi ta zame game da hukuncin hoto ya ainihin kawo ta'awiloli waɗanda ba karɓaɓɓu ba don haka manyan malamai suka tsaya suka mishi raddi ka karanta ainihin littafin ghayatul maram fi takhrij ahadith al halal wal haram haka nan karanta littafin adabu zifaf fi sunnatul mutahhara da kuma littafin fatuhul bari na alhafiz ibnu hajrin Allah ya gafarta mishi don haka ya jama'ar musulmi hoto haramun ne ka je ka zauna a ɗauke ka hoto sai wanda ya zama da larurar makaranta ko aiki ko tafiya aikin hajji ko wani uzuri makamancin haka kamar yadda ainihin muka kawo a baya cewa ga mala'ika ya zo zai shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan abubuwa abin da ya sa bature ya riga ya rikita duniyan nan gaba ɗaya yanzu wani tun da uwar shi ta haife shi bai taɓa jin cewa hoto haramun bane sai yanzu da nake magana da shi yasa dole sai kaga kullum karatun sai zama kamar ɗanye kamar sabo saboda me saboda dole a tsaya a gyara ainihin aƙidar mutane bukhari da muslim da imamu ahmad suka ruwaito hadisi mala'ika jibril ya ce wa annabi zai zo gidan shi da daddare dare mala'ika ya ki zuwa annabi ya jira ya jira ya gaji ya kwanta kashe gari ya fita waje sai suka haɗu da mala'ika jibril a hanya ce ya jibril jiya kaya alƙawarin zuwa gidana do ya hana ka zuwa yace abin da ya hana ni zuwa shine abin da ya hana ni shigowa gidan na zo sai na ga hotunan mazaje a mammanna a kofar gidan na ga hotunan mutane haka sannan akwai kwikwiyo kare a gidan yace mu mala'iku ba ma shiga gidan da yake da hoto da gidan da yake da kare don haka in hoton nan ya zama dole ka sa a ciccira kawuna ya zama kamar wani gunki, gunki haka ne menene ice ice ne gashi nan ya zama dai babu kan don haka kasar saudi arabia da muka ce saboda kula da suke yi da tarbiyyar yara ma har yaran aka zo koya musu drawing sai a yi musu hoton doki ba za a yi kan ba in kuma ya zama dole za a yi kan saboda kanana ne su gane sai a yi kan daban gangar jikin daban kuma kan sai a yi shadin din shi shara shara yadda ba zai fito karara ba mun gane wannan da kyau ko jama'a to abin da ake so kenan ina fatan mun gane mala'ika jibrilu ya ki shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda akwai hoto gidan akwai kare gidan annabi ya ce to hotuna kan ga su na gani makala jikin kofar gidana amma ban san me ya kawo kare gidana ba annabi ya sa aka yi bincike ciki da waje sai aka gano ashe akwai wani kuikuyo da hassan da husaini suke wasa da shi dama bahaushe ya ce jika wahal da kaka ma'ana yanzu su sun saka kakansu a matsala kenan saboda wasa da ɗan kare da suke yanzu Allah ya sa aka fitar da wannan kare aka wanke gurin hotuna kuma duk aka ciccire su baki ɗaya me ya zafi dole ne hoto balle a ce har in ya zama maka jaraba dole sai ka sassara kan ka makala ganga jikin dole ne duk manzon Allah ya sa aka cire su ya jama'a babban abin dube a cikin hadisin nan mala'ika jibril yana zuwa wurin manzon Allah da aikin banza ne wahayi yake zuwa da shi amma ya ki kawo wahayi saboda akwai hoto a gidan duk wani malami a duniyan nan fara tun daga kan sahabi kowaye har abubakar siddiq har zuwa malamin ku in ya ce maka ai ba komai rabu da shi in ba haka ba zai cuce ka ga shi dai gidan manzon Allah ne kuma wahayi ya zo kawowa kuma karewa alkawari aka zai zo amma ya ƙi cika alkawarin ya ƙi shigowa gidan dan da hoto a ƙofar gidan cikin gidan da kare yasa in wane ya gayyace ka zaka je zaka yi matar shi rukuya Allah ya saka da alheri tafi ka tafi ka je zaka yi rukuya da hoto sai ka ce a fitar da shi gida da kare eh to sai an fitar da karan ba wai kuma za a fitar da shi ne shikenan a je a kai shi makauta a dawo an ji a'a munafunci kenan ma'ana sai a kori wannan kare ko kuma a kashe shi dan kare a shari'ar musulunci in ba dalilin farauta ba ko kuma dalilin ciwo haka ya zo cikin hadisin manzon Allah Bukhari da Muslim daga Abu Huraira in ba waɗannan dalilai ba sai waɗanda ke da alaƙa da su dalilin farauta ya halatta ka aje kare dalilin kiwo kamar irin yadda za a ga fulani suna yawo da kare cikin shanunsu babu laifi nassin hadisi ya nuna haka to sai malamai suka ce duk abin da ke da alaƙa da haka to ya halatta kamar ya zama akwai buƙatar karen ya maka gadi a gona ko ya maka gadi a gida ko ya gadin wani abu naka in har akwai buƙata ka aje shi to ana fatan ba shi daga cikin waɗanda haka za ta faru domin shari'ar da ta hana ita kuma ta ba da izini jama'a mun gane wannan da kyau ko domin hadisi ya hana hadisi kuma ya ba da izini to don haka sai a tsaya a inda ya ba da izinin amma bature saboda ya lalata wa 'yan boko kai 'yan boko sun sha ƙwayar bature kansu ya bugu sai a ce masu su haifi 'ya'ya biyu ka haifi ɗaya namiji ɗaya mace saboda in ka haifi 'ya'ya da yawa babu wurin kwana babu abinci babu kuɗin makaranta asibiti rigar sallah kaza kaza duk larurar duniya baki ɗaya sai bature ya kawo ɗora akan 'ya'ya in suka yi maka yawa to amma a wannan lokacin kuma sai ka ga bature yana kwaɗaitar da kai ka samu wani kare kana kiwo irin karnukan da ake kiwo a gidajen masu kuɗi daga dubu goma sha takwas sai dubu ashirin sai dubu talatin ake siyan ɗan kwikwiyo ɗan ƙarami kuma abinci ga irin wanda zai ci sai na musamman za a yi mai allura duk wata kaza zai je ga likita duk wata kaza kare matsiyaci la'ananne sai ka aja kare ka ne mai hidimar 'ya'ya biyar sai bature ya ce wannan ka kyautata dabbobi ne ka kyautata kana ganin mutuncin dabbobi amma ƴaƴanka kuma to wannan su za su wahalar da kai jama'a mun gane muna fahimtar yadda bature kwakwalwar shi take bugawa ko duk mutumin da ya aje bature a cewa bature ne mai gidan shi ya gama yin asara baki daya ya kamata ka gane wannan kai ba fa bature ba ko laraba wannan su ka dauka su ne iyayen gidanka ka shiga uku ka lalace duniya da lahira balle wani bature mara sallah ba wanda za ka ɗauka a duniya mai gidan ka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne kawai mai gidan kowa da kowa baki ɗaya salawatullahi wa salamu alaihi saboda haka ka tabbatar da cewa sai an kori kare sai an ainihin fitar da hotuna an ƙona su an yayyaga su da makamantan haka sa'an nan wata ran manzo Allah ya zo gidan shi ya samu da tuna Aisha ta gyara labule ta yi hoton ainihin irin yadda mata mata a da sai kaga ana yin tuma ƙasa da labule da fulo ana zane haka ana ɗinka tsuntsaye da abubuwa a jiki haka musamman matan da Aisha ta irin haka kafin Annabi ya dawo yakin Tabuk yana dawowa yakin tabuka sai ya shigo gida sai ta taho tana tarbar shi irin matan arziki sun zo ana tarbar mai gida barka da zuwa Allah ya baka nasara Allah ya batar da kai manzo Allah ya ture ta gefe guda je kama wannan labule yayya gashi ya watsare ce me ya kawo wannan ta ce na tuba na bi Allah na bi manzon Allah sallallahu alaihi menene laifina bahaushe ya ce matan na tuba ba ta rasa mijin aure me laifina annabi ya ce waɗannan hotuna baki san masu zana su ranar kiyama za a tirsasa musu sura musu rai ba za su iya ba shi da aisha ta ce sai ta tsatsaga su ta kakkarya su sai ta koma ta ainihin yi kulallika sai ta ga annabi na kashin gida a kai wato idan sura ta karere nan gangar jiki ta fita can kai ya fita can kafa babu laifi a nan tunda ba su haɗu sun ba da sura guda ba jama'a mun gane waɗannan hadisai duk baki ɗaya tafi karanta littafin ainihin wato sahihul bukhari da muslim da musnadul imami ahmad in duk baka samu ba samu tattaruwa su a cikin littafin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara zaka gani insha Allah to in jama'a suka gane wannan waɗannan kawai sun ishe ka fa abun lura kuma hotunan nan ka gane fa ko da hotunan manyan mutane ne masu daraja domin manzo Allah yana kwana biyar ko shida zai rasu kwana biyar ko shida suka rage zai rasu yana kwance sai ji ummu habiba da ummu salama matan shi ne waɗanda suna daga cikin almuhajiratul awwalina waɗanda suka yi hijira tun farkon addinin musulunci sai ya ji su suna hira sun taɓa hijira sun je ƙasar habasha ƙasar kiristoci ce sai mata ke ummu salama ke ummu habiba kin ji kin tuna cocin nan da muka gani wata coci a kasar habasha mai suna mariya kai wannan coci na da kyau oh wannan coci gwanin sha'awa ai har da hotunan annabawa da kaburbuka a ciki manzo Allah yana kwance fa ririf ba shi da lafiya amma yana jin an taba aqida sai miƙe zaune yace kun ga waɗannan su ne a shararan halitta a ranar alkiyama su ne idan bawan Allah ko annabi ya mutu a cikinsu sai su ɗauke shi sai su yi mishi kabari a cikin masallaci sannan sai su zana hoton shi sai su ainihin makala a jikin ainihin masallacin alhafiz ibn rajab alhambali malamin alhafiz ibn hajar al askalani shi ma yana da littafi fatuhul bari banda fatuhul bari wanda ka sani mujalladi goma sha hudu da muqaddima akwai fatuhul bari na ibn rajab alhambali an buga shi kamar shekara uku da suka wuce mujalladi takwas ne a cikin wannan fatuhul barin da ya zo sharhin shi shi ibn rajab sai ce waɗannan abubuwan guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna dukkan mai yin su to a sharari ne cikin halitta Allah duk mutumin da ya ɗau kabari ya kai masallaci wannan mutum ya zama a sharari haka duk mutumin da ya kawo hoto ya liƙa sai ya ce shi hoto haramun ne mutum ya liƙa shi ne don girmama wanda ke jikin hoton kamar hoton annabawa da salihai da manyan mutane ko kuma hoton ya liƙa ne don ya rinka gani yana sha'awa yana jin daɗi yace duk baki ɗaya haramun ne a cikin shari'ar musulunci in baka samu wannan fatihul barin ba tafi ka karanta littafin tahzirus sajid min ittikhadhil qubur masajid ya kawo waɗannan maganganu saboda haka ya jama'ar musulmi ko hoton mahaifinka ne in ka je gida yau ka yaga shi ka ƙona shi ba shi da wani alheri shin ka taɓa ganin hoton manzo Allah ne ka taɓa ganin hoton imamu malik ka taɓa ganin hoton bukhari amma baka girmama su sai mutum ya ce wai ya sa hoton baban shi ne dan yana girmama shi a lokacin ga hoton baban naka enlargement ka aje a falo sai ya aiko maka cewa gona shi babu taki sai ka ki aika mai da kuɗin taki ka zama ɗan banza baka girmama shi kenan ka aika mai da buhun taki guda ya fi ka aje hoton shi yasa wannan hoto da ka gangama ba shine ainihin girmamawa ba in ya aiko yana son taki yana son ka sai mishi katafila yana son ka sai mishi baro ka aika mai da jali kana da shi ka aika mai shine girmamawa ba wai ka aje hoton shi ba hoto nawa ne ma'aikatan gwamnati suke ajewa a ofishinsu na shugaban ƙasa ko gwamna ko sarkin gari ko shugaban ma'aikatarsu suna kallon hoton suna zindima mai zagi ai alama aje hoto ba alamar girmamawa ba ce saboda haka ya jama'an musulmi mu gane wannan wajibi ne duk inda za a yi ruƙuya din nan a fitar da hoto laya guru kambu kare da duk irin waɗannan abubuwan da shari'ar musulunci take faɗa da su ya ce ba don komai ba don mala'iku su samu damar shigowa Allahumma sai dai irin hotuna kamar waɗanda muka yi bayani shari'ar musulunci ta yi sassauci a kai an ɗauke ka makaranta sai ka je a ɗauke ka hoto gwargwadon bukata za ka je aikin hajji wannan me yasa muka faɗi haka tun baya muka ce saboda dalilai biyu waɗanda sun tabbata cikin bukhari da muslim dalilin farko hadisin aisha an kai aisha gidan miji da yar bebinta guda biyu da dokinta mai fuka-fukai ta sassa su gaba tana wasa manzo Allah ya ce waɗannan suwaye ta ce ‘ya'yana ne yar bebi guda biyu wannan doki kuma da fukafukai sai ta ce suleiman dan Dauda ma baka je yana da doki mai fuffuke ba sai manzo Allah ya dariya haɗa ga hakoran shi daga haka aka ce manzo Allah da ya hana gunki ya hana hoto ga kuma Aisha din nan yau ya batta saboda tana karama tana wasa da su dan ya aure ta an tare da ita gidan shi tana shekara tara sai aka ce to yara yan mata ƙanana waɗanda suke wasa da yar bebi da makamantansu babu laifi akan wannan kuma irin waɗannan babu shakka a kan cewa ba za su hana mala'ikun rahama shiga gidan ba ya kamata kai ne yin ruƙuya ka gane wannan in ka je ga yar dubin yara ga yar menene nasu wannan duk babu damuwa a kai sa'an hadisi na biyu shine hadisin wata mata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bintun rabi take cewa mun kasance muna koya wa 'ya'yanmu yin azumin ashura waɗanda suka gaza in yamma te sai su fara mana kuka suna jin yunwa za su karya azumi sai mu ɗauko yar bebi irin ta ulu irin yar bebin da kake gani yanzu ana sai da ita mai jiki muzu muzu haka mai jikin wool ta sai mu ɗauko ainihin yar bebi irin wannan sai mu ɗauka mu basu sai mu ta shagaltar da su suna wasa da ita har magariba ta yi a sha ruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan babu laifi akan haka dan haka ba kai laifi ba in ka bar yarka tana wasa da yar bebi ko kuma makamantan haka inna ma kawai wasu malamai ne suka kawo wata ka'ida wadda ba karɓaɓɓiya ba kamar su imam malik suka ce to tun da dai shari'ar musulunci asali ta haramta gunki to kar ka sake ka siyo wa yarka yar bebi amma in har ka ganta da yar bebinta tana wasa da ita to batta da ita wannan magana ba ta da dalili dan haka ya halatta in kaga kana da kuɗi zaka iya siyo wa yarka yar bebi kamar yadda zaka siyo uwarta injin tumatiri da keken ɗinki dan kowa da aikin shi jama'a mun gane wannan da kyau ko ya kamata ka gane yaro ana tarbiyyar shi ne ya zama ainihin babba to tun daga yana karami ake tarbiyyar shi shi yasa kaka hana yaron ka wasa amma kaka bar shi wasan da zai shagaltar da shi daga abin da zai amfani rayuwar shi shi da wani kar ka ɗauka cewa wannan dokin kara da ka ke gudu da shi ya zo ya ajiye don ka yi tuntuɓe da shi ka kare da ya kai ta a shari'a wannan dokin karanka wallahi a wurin shi bai gaza babur ɗinka ba bai gaza motarka ba bai gaza kekenka ba yadda kake ganin mutuncin motarka da babur ɗinka da kekenka da dokinka da jaki haka yake ganin mutuncin karan nan don haka in kai tuntube da shi oho ajiye mishi gefe guda kamar kai ne zo ya tuntube da mashin ɗinka kenan sai kunna mai wuta aha to saboda haka haka yara yan mata babu laifi a siyo musu yar bebi su wasa da ita ya kamata mu gane wannan to a ƙarƙashin waɗannan dalilai sai malamai suka ce to babu laifi ga duk irin waɗannan in ta kama ka sai gida an ce sai ka kawo hotonka sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza babu laifi to tambaya da mutane suke yawan yi Shi ne game da irin wannan talbijin da mutane suke kallo shin wannan talbijin me matsayin shi tunda an ce hoto haramun ne babu shakka akan cewa talbijin ma haramun ne sai dai kamar waccan ka'idar sai dai abin da ya zan halal ne a kalla daga ciki ko kuma abubuwan da suke da muhimmanci amma kawai ka rinka kallon 'yan iska da makamantansu babu shakka dangane da ainihin haramcin wannan domin an haramta hoton da yake tsaye kikan ma balle hoton da yake motsi wanda kuma na daga cikin ilmar haramcin annabi yake cewa saboda za a tursasawa waɗanda suke kwaikwayon halitta Allah za a tursasa musu su hura musu rai shi wanda zana mutum a tsaye haka an ce ya kwaikwayi halitta Allah ina wanda ya fitar da mutumin gashi yana motsi kamar yadda yake ya fi kowa kwaikwayon halitta Allah to don haka babu shakka dangane da haramcin talbijin da makamantansu sai dai ga abin da ya zama larura irin wannan na yaɗa da'awa domin tsarin rayuwa yana juyawa addinin musulunci na juyawa tare da tsarin rayuwa ne ya zan yanzu al'ummar duniya ta waye gari waɗannan abubuwan da su ne ake ainihin bi a birkita ƙwaƙwalwar mutane ko kuma a saka musu tunani mai kyau to labudda musulmi ainihin ƙwaƙwalansu su waye akan cewa waɗannan na daga abubuwan da babu shakka akan halaccinsu a rinka siffanta mutane addinin musulunci ana wa'azi a cikin ainihin kasu suna yaɗa su ainihin a gidajen talabijin da makamantansu wannan ainihin babu shakka akan haka Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu mataki na farko har yanzu yake bayani a inda ya bayanin gaba ta farko sai ce asani gaba ta biyu ikhraju ma ma'al marid min hijabin aw tamimatin wa harquha fitar da duk wani abu da ke tare da mara lafiyan wanda ya shafi kambu ko laya tare da ƙona su mara lafiyan yana da kambu yana da guru yana da laya yana da kaza duk sai an tarkato su gaba ɗaya an je an ƙona su gaba ɗaya ba addinin musulunci ba ne a abu na uku khulul makani min in aw mizmarin wurin da za a zauna a yi karatun alkur'ani a karya asiri ko a kori aljani sai ya zan ya kubutu daga ainihin gina waƙe-waƙe da ainihin kaɗe-kaɗe au mizmarin ko kuma disco ko goge ko music sai ya zama duk babu irin wannan kar ya zama nan ga yaro ane wa uwar shi rukuya shi kuma can saboda wai shi ɗan boko ne ɗan wuta yana can ya kunna music ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta a ce ta je a kashe wancan sai Allah gafarta mala ai yaran zamani ne a ce mu ma yaran zamani ne saboda haka yadda su sai sun ji wancan suke rayuwa to mu ma sai an kashe za mu yi karatu sai a ga yanzu uwashi za a fara wa za a fasa karyawa asirin saboda shi ya ji disko ko ko zai yadda ya kashe mun fahimci wannan da kyau ko eh shi yasa dole ne malamai fa gwamnati ne jama'a malanta gwamnatin tarayya ce to ita malanta ba gwamnatin tarayya ta ƙasa ba ce ita ta duniya ce malami fa wallahi ko a shekarun baya da aka baro na bid'a malami sai dai fa ya aika gidan sarki ya ce sarki ya aiko da kaza in ba haka ba a waye gari fuskar sarki ta karkace mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka malami fa doka yake bayarwa jama'a ba wai malami ne zai koma kuma yana ainihin wato lallabin wani ba a'a duk sanda ka ga bala'i ya faru a duniyar nan malamai ne suka karkace ko kuma babu annabawa a duniya to in babu annabawa malamai su tashi su yi aikin annabawa domin al'ulama warasatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa in aka samu malamai sun karkace a zamanin da babu annabawa je kaka karanta cikin surat eh, cikin qur'ani cikin suratul ma'ida kajin da Allah yake cewa qad ja'akum rasulun ala fatratin minar rusuli ala fatratin minar rusuli manzo ya zo muku a halin fatara ta manzanni fatara ai ma fatara kalmar hausa ce ana fataran manzanni duk ba wajen aka ce wane fatara ta yi mishi yankan kauna bai da kotaro kenan ma'ana a lokacin da manzon Allah ya zo duniya tana fama da fatarar annabawa babu annabi duk duniya kakaf saboda manzon Allah ya ce tsakanin aiko shi da annabi Isa babu wani annabi tun da annabi Isa ya tafi duniya ba ta sake ganin annabi ba Allah bai sake saukar da wahayi ba shekara nawa aka yi mutane suna cikin duhun kafirci to fatarar annabta ke to shi yasa kar ka sake za yi wa mutum ruƙuya kuma kana jin shakkar ka ainihin gaya mishi ka'idoji na addinin musulunci waɗannan ka'idojin ba ka'idojin ruƙuya ba ne karka ce ka'idar ruka shi yasa kuka ga yan kungiyar igala bangaren sama'il idris in suka je suna wa'azi suna zagin ruqya sai su ce ga jawahirul ma'anin yan ruka sun ce banda kaza sun ce banda kaza wannan ka'idar musulunci ce duk wanda ya ce wannan ka'idar ruka ce ya zalunci musulunci to me aka bawa musulunci kuma musulunci ne ya ce hoto haram laya haram guru haram kiɗa haram disco haram music haram goge haram to me kuma ya rage don haka rukuya tana gudanuwa a ƙarƙashin musulunci ne to musulunci ne ya haramta sai sa mutum ya zo sai ka ce to musulunci ya haramta wasu abubuwa waɗanda sai ka kiyaye su tukuna sannan za a saurare ka sojin to addinin musulunci fa a'a a ce musulunci ya haramta hoto in bai yadda ba a ce ka ɗau mara lafiyan ka tafi mun fahimci wannan da kyau amma kada mutum ya zo gurinka kuma ya zo da wani bakin tabarau na munafunci yana son zai ainihin yi maka barazana kai ya zo wurinka da bukata shi yasa sai ya yarda da ka'idojin musulunci za a saurare shi in bai yarda ba sai a ce ka tafi to yanzu ba za a taimake ni ba sai a ce ba za a taimake ka ba yaranka jama'a mun gane wannan da kyau amma ya za ku bari a taka gadon bayan malanta in aka taka gadon bayan malanta komai zai rushe duk zaluncin da kaga an ya kasan nan malamai ne suka lalace shi yasa zaluncin yanzu duk inda ka ga ana wata barna a duniya kakaf to alhakin farko yana kan malamai da sun tashi sun yi aikin su da haka bata faru ba shi yasa duk in malamai suka gaza sai Allah ya tayar da wani cikin jikokin manzo Allah ya gyara addinin kakan shi shine almahadil muntazar ainihin wato Muhammad dan Abdullahi ko Ahmadu dan Abdullahi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai duniya ta rikice ta lalace ta dagwalgwale da zalunci da ta'addanci sai Allah ya tayar da wani cikin jikokina ya ce ta hanyar Fatima salsalar Alhassan ya ce mu ɗaya da shi sunan ubanninmu ɗaya sunan shi ya zama ko Muhammadu ɗan Abdullahi ko ya zama Ahmadu ɗan Abdullahi gwargwadon sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake kira al-mahadi a wurin musulmi a wurin shi'a shi'a sun ce mahadi ya zo ya wuce wannan ƙarya ne wai ana jiran ya dawo ne a'a mahadi bai zo ba amma yana nan zuwa kuma mahadi ɗin nan ɗaya daga cikin khalifofi ne da za su zo a ƙarshen duniya guda goma sha biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'amari ba zai lalace ba matukar an samu khalifofi guda goma sha biyu to na farkon su shine ainihin mahadi yasa wannan hadisi yana magana khilafa wadda za ta faru a ƙarshen duniya ba khilafar da ta faru a zamanin su abubakar ba domin abubakar khalifa umar khalifa Usman Khalifa sewa sai ainihin Aliyu waɗannan su ne al al arba'a sauran duk ta hanyar sarauta ne da mulki suka kansu. to manzo Allah ko ya ce khalifofi guda goma sha biyu khalifofi guda goma sha biyu to za su zo ne a ƙarshen duniya na farkon su shine mahadi in ya gyara al'umma da izinin Allah sai ainihin kuma 'yan bayan shi su taho sai an samu khalifa ɗai ɗai ɗai bayan shi guda goma sha ɗaya duk da shi sha biyu kenan sai manzo Allah ya ce to in dai suna nan suna khalifanci to al'amari ba zai lalace ba to suna gama karewa to sai duniya ta rikice daga nan sai kiyama ta miƙe jama'a mun gane wannan karanta sahihul bukhari tare da sharhin shi fatihul bari Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu dan haka la budda malamai su san wannan in mutum ya zo eh, ba tashi za ka miƙe ranka ya daɗe barka da zuwa a'a kai ya kamata ka sa bakin gilashin kai malami ka yi barazana ka shamur eh tunda malanta ƙasar nan sai an shamar an yi barazana ta kuna sannan mutane ke gane akwai gwamnati a wurin mun gane wannan da kyau amma kawai mutum ya zo sai abin da yake so shi za a yi mishi a'a sai ainihin abin da addinin musulunci yake so arabe abu na hudu khuluwul makani min mukhalafatin shar'iyya ya zama wannan wuri ya kubutu daga duk wani saba wa shari'a karajulin yalbasu zahaban kar a samu a wurin akwai wani mutum yana saye da zinari haramun ne namiji ya sanya zinare ko gwal aw imra'atin mutabarrija ko kuma wata mace ta ce ta zo za ta ainihin taimaka ko ta zo za ta yi kallo amma tana zaune ba tare da sutura irin ta addinin musulunci ba don kai malamin fa da ka zo yin wannan ruƙuyar ka tabbatar da cewa kai fa ba kai ne uban wannan mara lafiyar ba kai ajinabi ne ajinabinsu ne don haka ita matar da zaka yi ruƙuyan sai ta sanya sutura cikakkiyar sutura ta lulluɓa jikinta duk wata mace da za ta zauna wurin sai ta lulluɓa jikinta kir kada a samu wata bera kawai ta je ta sawo wani sharasharan sharan gyale sai a ce a ke tashi tashi ki bamu wuri ki je ki yo shigan musulunci ta ce ni kafira ce a ce a sai dai kin yo shigan musulunci idan ta ki tashi ka ce to ba za a yi ba mun fahimci wannan da kyau wallahi idan malamai ba su daraja addinin musulunci ba wallahi shine za a ci gaba da tattaka malamai da musulunci kamar yadda kake gani yanzu ka duba ka gani babu wanda aka ɗauka asfalus safilina a cikin al'umma irin malamai tafi neman aure ka ji wallahi in kai kuskure ka ce kai ne mai karantawa islamiyya ka kashe aurenka da kanka saki uku kai wa kanka tun kafin a baka kana zuwa ka ce daraktan nan da kuke ji eh, ai babana ne misali dama kanin ubanka ne ko kuma garin ku daya misali amma ka je ka ce ai wallahi islamiyan nan babban islamiyan nan a ce ta ina ta kwarbai babban islamiyan nan ta ina a ta anguwa fulani ai wallahi ne ne hidimarsa ayya mut aurenka ya mutu mun fahimci wannan amma kana cewa ai ni ai likita ne ai injiniya ne ni ai PTF ai mu ne gaba yawwa to yanzu sai ka an ce wallahi kanin Buhari ne ma oh la ilaha illallah <laughs> jama'a mun gane wannan da ke ko an wulakanta malamai me ya faru su suka fara wulakanta kansu shi yasa wallahi malamai sai sun kokarin dawo da malanta daraja Allah ya shiryar da mu shine sai yake cewa aw rajulin yashrabu dukhanan ko kuma wani mutum yana zaune yana shan taba sai a tashe shi daga wurin a ce kai bawan Allah shan taba haramun ne ko da Allah bai ne ko shine mijin matan a ce ranka ya dade shan taba haramun ne ka tashi ka je ka kashe ta kuma kada ka sake sha ai kwarai da gaske ai kwarai da gaske malanta gwamnati ce ai gwamnatin tarayya tana shawara ne ba doka take faɗi ba kawai to wannan gwamnatin ta mulkin soja ce kuma mai wandan karfe ba ta zama a tsaye take mun fahimta sai dai a faɗi doka kawai tashi ka je ka kashe tabar kuma ka sake sha daga yau ana wato shi musulmi duk damar da ya samu sai ya da'awa haka manzo Allah ya yada mana musuluncin nan mutanen maka sun hana shi wa'azi sun kuntata mishi ya rasa yadda zai yi to aka zo aikin hajji sai ya fita ya fara wa'azi ya rinka bin baki tunda yan gari duk gaba ɗaya an daina sauraron shi jafa'i maza da mata yara da manya kowa idbar an juya mishi baya an rasa yaya za a yi a fahimci matsalar nan a bashi ya faɗa in ya so ma ya faɗa a ce ƙarya ne an ce daina ma wa'azi sai in aka zo wa'azi sai rinka bin jama'a yana cewa ya ku alhazai me zai hana ku yi imani da ni dangi na ƙurayshawa sun kafurce mini amma duk da haka abu lahabi la'anatullahi alaihi sai rinka bin manzo Allah a baya yana cewa kai ka yarda da shi wana ne ya haife shi ni ban yadda da shi ba kai ba koka yadda da shi ana tufka suna warwarewa yar damar da aka samu a cikin wannan damar ne wuf mutanen madina suka ainihin ju'azin annabi sallallahu alaihi wasallam yan mintuna kaɗan sai suka yi imani sai suka je suka turo wakilai aka zo daga ran nan addinin musulunci ya fara ɗaukaka har yau shi yasa duk damar da ka samu sai kai wa'azi ranka kai dade wannan taba da kake sha babu kyau addinin musulunci ya haramta saboda kaza saboda kaza kaga gemun nan ma da ka aske haramun ne duk baki ɗaya ba daidai bane yanzu dubu wannan ka kai dade wannan ka a ce kana babban mutum wannan kana jan kasa ai wannan ba daidai bane eh duk sai ka bi ka kakkabe ai dole ai dama duk dan izala duk inda yake in ba dan dan izala ya lalace ba duk inda dan izala yake cikin wa'azi yake jahilin shi da malamin shi to balle a ce kai fa malami ne kuma an kira ka roƙon arzikinka ake sai ka ce to duk gyara a gyaggyara waɗannan abubuwa ce yanzu wannan yarinyar da ake barinta tana fita gari da dogon wando ai wannan iskanci ne ranka da bai kamata ba wannan bai kamata ba bai kamata ba duk abu ai mishi wa'azi kwarai da gaske wallahi mun gwada mun ci nasara da dama akwai waɗanda gaba ɗaya an dawo da hankalinsu cikin addinin musulunci mai musu wa'azi mai musu wa'azi mai musu wa'azi a zo a yi ruqya Allah ya bada sa'a sai kuma mu ɗibi kasar ɗin wa'azi mu ba su mu ce kuma ku je ku ji haka ake yi amma yaya ba za ku iya tallan addinin musulunci ba ku je ku ga ainihin filin wasa na Ahmadu Bello da ke Kaduna bangaren gymnasium bangaren motsa jiki kiristoci sun kusa siye shi saboda ainihin tallan karamominsu da suke yi gidan talbijin ka je ka gani da magariban nan irin yadda ake tallan su a ce fasto kaza annabi kaza rabran kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza yana maganin mayu yana maganin aljanu yana bada sa'a yana kaza yana kaza yana ayi ihu ayi duk gashi nan ko ta ina tallan addinin su suke yi ko kuna jin kunya ku tallata addinin ku in kuka shigo mota daga kudu kafin ku iso arewa mai wa'azi nawa ne yake miƙewa na addinin kirista daga Kano ko Sokoto ko Katsina ko Maiduguri aka shigo mota za a tafi kudu mai wa'azi nawa ne musulmi ke miƙewa ko kwa ɗaya babu to me yasa kuna jin kunya ku tallan addinin ku ne saboda an ɓata wa musulmi suna a duniya duk inda muka yi magana sai a ce wai mu fundamentalist ne ‘yan da zaune tsaye ‘yan kawo tashin hankali wa'azi amma sufa su yi ihu su yi halaluya a cikin mota daga Legas daga Abba daga ina ne duk inda kuka shigo ka yi magana a yi rikici dole sai an yi wa'azi a ce kai ba za ka yadda a faɗi maganar Allah ba in haka ne magana Allah ai ba tafi magana Allah ba kai ma shi ka faɗi Qur'ani mana magana Allah ne ba za su bari ba asibiti sai su je su ne wa marasa lafiya wa'azi musulmin su da kafiran su su ba su lemo su sai musu magani su ba su allura su yi musu duk abin da ake so ko kuma musulmi in ko ka fara zuwa yanzu sai hukumar asibiti su ce to duka an soke za a tada hankali makarantun firamare suna amfani da su suna karantar da 'ya'yansu coci-coci da kun je kun samu aji ɗaya kuna amfani da shi sai a je a samu wani headmaster musulmi ne sai je sai kai ƙara ku zonal office ko ma'aikatar ilimi ko menene sai ce za ku ta da zaune tsaye me yasa wajibi ne mai tallan addininmu jarida ne gidan rediyo ne gidan talabijin ne bbc ne a mota ne a tasi mashin aka hau duk inda aka juya aka buga kai duk in abu yaƙi ku zauna ku shiga ɗaka ku je ku rubuta hadisai biyu ko uku ko ayi Ƙur'ani ku fassara ku buga ku je a buga a kwamfuta sai ku bugo kamar kwafi dubu duk inda kuka samu taron mutane ku raba musu ku wuce da gudu da'awa ce haka ake is a way of propagating the religion hanyar yada addini ce in kuka je sai ku samu wata magana da kuke so ta yaɗu a jama'a an ki barin ku je gidan rediyo ku faɗa an ki ba ku dama gidan talabijin ba ku da jarida masallacin juma'a yan kwamiti sun hana ku masallacin anguwa yan kwamiti sun hana islamiyya an kore ku duk baki ɗaya an yi muku ƙuraishanci kuma to sai ku ce yanzu tun da matsalar ta zama haka wannan magana da muke so mu faɗa sai ku je sai ku zauna sai ku rubuta ta sai ku kai a buga muku a kwamfuta sai ku yi firintin kwafi dubu kwafi dubu goma dubu ɗari firintin duk yadda ya ƙara yawa ya fi araha in kuka je aka yi muku shikenan sai ku je ku samu jama'a jama'a assalamu alaikum wani sako ne haka ce mu ba ku na me yasa a ce a gashi dai ana miƙa musu kofi ɗari sai a buga mashin a gudu abin da ake so shine ai dai za su karanta ko to da ka karanta ka kona ma magana dai ta shiga ka bukatar mu ta biya haka ake propaganda amma kawai sai ku zauna tubu sharere yau yaushe za ka abin nan yaushe za ku yada addinin musulunci da ba ku ganin yadda sardauna yake yi jama'a yake ɗiba ana yawo a ce ga gwamnan jihar arewa nan ya zo zai ga jama'a shi ai ɗan siyasa ne ba malami ba ne su malamu bakar gumu manyan malamai suna biye da shi ana zuwa in aka zauna sai ya ce to shikenan ga wani malami zai ɗan gaishe ku shi kenan sai malamu bakar gumu ya tashi minti biyar minti goma sha biyar sai wa'azi a kawo atamfofi a raba musu a kawo zannuwa a raba musu duk sai ta addinin musulunci haka ake yi haka ake yi wallahi duk inda aka juya sai ka ce kai musulmi ne sai ka yada musulunci aikin da Allah ya dora ka kenan Allah ya shiryar da mu shine yace al-khamis abu na biyar i'ta'ul maridi baiwa ainihin shi mara lafiyan wa ahlihi darsan fil aqida da mara lafiyan da dangin shi ka zaunar da su ka ba su darasi na musamman akan aqida kai musu karatu akan aqida tauhidi a gyara imanin su a gyara aqida bi muktabahu tanzi'u ta'alluqa qulubihim bi ghairillah wa'azin da gwargwadon gwargwadon irin wannan wa'azi zai sa su cire ratayar da zuciyarsu ga wani Allah kar su ɗora cewa magani na wurinka in an samu sauƙi kai ne ka nuna musu a'a Allah ne sai kai musu darasi akan haka dan kaka zo ka ce haba akwai aljannin duniya da ya gare mu ƙarya kake yi ƙarya kake ga aljani ya shiga jikin annabin Allah shekara goma sha takwas ya rasa yadda zai da shi annabi ayyuba nassun qur'an ya bamu labari da hadisi sahihi a cikin tafsirin ibn jarir ne tabari yana kuma cikin tafsirin ibn kafir wa ayyubu iznada rabbahu anni massani ash shaytan bi nusbin wa azab haka yake kiran Allah ya Allah shedan ya shafe ni yana azabtar da ni yana bani wahala manzo Allah ya ce da shaidanin ya shige shi sai da ya shekara goma sha takwas a jikin shi di ya rike mai kafafuwa ya kasa tashi jikin shi ya shanye sai rana ɗaya dan ka san Allah shine Allah kuma Allah shine ke da gwamnati gwamnatin ba fara hula ba ba zaɓe ba ba munafunci ba haka Allah yake ran da ya ga dama ran nan ya ba annabi dawo eh, annabi ayyuba sauki ya ce kaga shura kafa ka wurin nan kana shurawa ruwa zai fito ka sha ka yi wanka yana shurawa ya sha ya wanka shi kenan sai ya haka haka Allah yake al'amarin shi karanta tafsirin ibnu kafirin karanta tafsirin ibnu jarir ne tabari haka manzo Allah ya faɗi hadisi ne sahihi da isnadin shi yana cikin ainihin tafsirin ibnu jarir ne tabari Allah ya shiryar da mu to kar ka sake ka ce haba akwai asirin da ya gagare ni ga manzo Allah an yi mishi asiri sai da ya kwana arba'in Aisha ta ce yi addu'a yi addu'a inda da yadda zai fit ba sai ya ce fita ka bamu guri ba mu kuma za ka yi mana rashin kunya ne amma ina manza Allah ya fi kowa sanin Allah don haka ya fi kowa tsoron Allah don haka ya fi kowa wa Allah ladabi duk mutumin da ka je ne wa Allah izgili wallahi bai san Allah ba in kana son gane abin da nake faɗi tafi ka je ka samu yaron da aka yi mai kaciya ka ɗauko reza ka ce zo in maka kaciya ka ga gudu zai yi ya san kaciya don haka yake tsoranta ka ɗauko sirinjin allura ka ce zo in maka allura in an taɓa mashi allura sai ya kwashe da gudu ya santa don haka yake tsoronta to in ko bai santa ba sai ya juyo maka duwawun ko miƙo maka gindin ya ce ka yanke bai san abin da kake nufi to manzo Allah da yafi kowa sanin Allah yafi kowa tsoron Allah shi yasa ranar da rana ta kusufi safiyar da aka waye gari rana ta kusufi sai ya rude ya rasa inda zai saka kanshi kai ba ma nan ba an ce hadari ma in ya taso hadisin yana cikin Bukhari hadarin ya taso manzon Allah sai ya rude sai a ce lafiya sai ya ce hadarin nan shi ya taso da shi Allah ya hallaka adawa na sani ko Allah zai hallaka al'umma ta da shi to kusufi rana ta yi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho a gigice zai ɗauko mayafi sai ɗauko riga sai da aka biyo shi aka canza mishi yana kuka aka zo aka kabbarta sallah in ya ruku'u ya sujuda ya tafi zai sujuda sai hura gaban shi haka sai ce Allah ba ka yi alkawarin ba za ka hallaka su ba in ina cikin su ba kai alkawarin cewa in suna istighfari ba za ka hallaka su ba ya Allah ai ina cikin su kuma suna istighfari sai manzo Allah ya fashe da kuka sannan yayi sujuda wallahi duk mutumin da ka ga yana Allah ka rantsa bai san Allah bane kowa ya kai baka isa baka wuce Allah ya dora maka jaraba ba kuma sai ka koma gare shi ga dai annabin Allah annabi ayyuba ga annabi Muhammad asiri aka yi mai kwana arba'in amma bai ce ni haba ina a'a komawa ake ga Allah annabi ayyuba qur'ani cewa ya addu'a yi manzo Allah hadisi cewa ya addu'a yi to haka kai ma za ka yi dan haka ka a kira ka za ka yi ruka a ce ai wannan aljani ya gagari malamai da dama ka ce haba dan dai ba mu haɗu bane mu mu na wasa ne tuni kai ma da aljanin zai buge ka sakarai ka karkatar da bakin ka gefe guda mun fahimci wannan da kyau ko yawwa sai kai tawali'u ga Allah ka nuna musu jama'a wannan abu a hannun Allah yake in mara lafiyar na ya samu sauki ba gwanin tata bace ba ni da wani abu a ciki Allah ne ya alfahari ya tabbata gare shi as-sadis na shida tashkhisul hala sai diagnosing binciken halin shi mara lafiya kar ka fara wa mutum rukuya sai ka zauna da shi kai mai waɗancan abubuwan to sannan sai kuma ka fara bincika halin shi wa zalika bi taujihi ba'd asilati lil wannan ainihin bincike da aka ce shine tashkisul hala to ya za a yi sai ce ta hanyar fuskantar da wasu tambayoyi lilmari daga ga shi mara lafiya liyata liyatayaqqana min tawaffuril a'rab saboda shi wannan malamin litata yaqqana saboda kai malami ka samu tabbas min tawaffuril a'rab na cewa waɗannan irin alamomi na asiri iri kaza sun cika aw mu'zamiha ko kuma mafi yawancin su jama'a mun gane tambayoyin da baka yi mai nau'i biyu ne akwai tambayoyi kamar yadda zaka zo ka ji waɗanda zaka yi mishi irin abubuwan da yake gani a ido biyu akwai kuma tambayoyin abubuwan da yake gani a mafarki don duk mutumin da aka yi mishi asiri babu shakka za ka samu wasu abubuwa sun canza na ɗabi'ar rayuwar shi na yau da kullum to za ka bincike shi ko kana jin kaza ko kana jin kaza duk abubuwan da kai mai tambaya akai in ya zama sun tabbata sannan sai ka dawo a mafarki wani irin mafarki kake gani sai ce yana ganin wani abu yana biyo shi da gudu misali sai abin ya kusa kama shi sai kuma ya ga ya farka yana ganin ainihin shi yana yawo a sama yana ganin shi yana hira da wata kyakkyawan mace tana ganin wani namiji yana zuwa yana saduwa da ita kamar bature ko balarabe tana ganin wani ƙaton namiji baki kirin ba ta iya gane fuskar shi yana zuwar mata da irin waɗannan tambayoyin misali duk za ka yi shi yasa aiki ne wanda yake buƙatar a tsaya a kafa ƙa'idoji na addinin musulunci ba za ka zaunar da matan mutane daga kai sai ita ba haramun ne manzo Allah ya ce duk sanda aka samu namiji da mace sun keɓe to shedan ne na ukun su sai dai in ainihin wato mata da miji ko kuma ainihin wa muharraman juna eh, wato muharraman juna ne shi yasa dan kai malami ne kar kawai ta zo ta zauna Shi kenan mijin ya ce alga ta malam to mu za mu fita aiki ka ce a'a zo ka zauna yau ba aiki a to ai aiki sai a ce to mu ma za mu yi aikin don haka sai a bari sai ran da ka dawo aikin sai a zauna in ba haka ba a kawo wani kaninta ko wani wanda aka amincewa ya zama dai ba daga kai sai ita bane duk masu yin ruka su gane haka ko matar abokinka ce ko matar makwabcinka ce gidan haya ɗaya ko yaya ake karka sake duk yadda aka ce ai ba komai ka san bahaushe yana keta alfarman Allah gida kawai sai mutum gidan abokin ka wayan kai sallama an aka ne ko sai a ce to zauna ba za ka shigo ba kai da gidanka a sai a ce ai aboki ba maguzanci ake ba duk gidan da za ka shiga sai ka yi sallama ka nemi izini ya kamata mu gane wannan saboda haka za ka ainihin yi wa mara lafiyan nan tambayoyi in da amsoshin tambayoyinka suka bayyana ko mafi yawa to babu shakka akan wannan nau'in asiri to shi yasa sai ka natsu ka koyi wannan aiki da kyau domin za ka ga abubuwan daban-daban ne amma suna kamar suna kama da juna zai iya zuwa ya ce yana ganin kaza yana ganin kaza yana ganin kaza yana ganin kaza sai ka ce to wannan kai sihirul hawatif aka yi maka misali sai ce yana jin a cikin bacci ana kiran shi haka a ido biyu sai ya ji kamar ana kiran shi amma kuma da ya waiga sai ga baya ganin wanda yake kiran shi yana yawan jin ciwon kai yana yawan ganin jiri sai a ce to wannan an yi maka sihirul hawatif ne alhawatif kira nau'i ne na sihiri za ka zo ka ji shi in Allah so za a kawo alamomin shi da yadda ake karya shi to irin wannan asirin sai ga mutum ya zama wani wawa haka yana tafiya sai ga yana wage yana ainihin fada yana sambatu yana abubuwa irin haka ko kuma sihirul marad ai gaba ta shanye ko kuma ga ido ai ga kunne yana ainihin ji amma bai iya magana ko yana iya magana baya ji duk irin waɗannan abubuwan sai ka iya bambancewa da zaran ya ce maka larurorin kaza da kaza ne sai ka ce to wannan sihiri iri kaza ne ga yadda zamu karya kuma ba wai ce mishi za ka yi ba kamar yadda likita ai likita ba cewa yake malaria kake fama da ita ba me yake maka tunda dai ya ji abubuwan sun tabbata sai baka magani to kai yanzu malami wani ya zauna gaban ka kai mai tambayoyi ya amsa maka ka ji tsaf sun haɗu to shi kenan sai kawai sai ka ɗau mataki a kan irin wannan larura jama'a mun gane wani lokacin daga tambayoyin nan in ka gane matsalar kawai sai kai ƙoƙarin karya asirin kai tsaye ta hanyar haɗa mishi ruwan wanka da na sha ba ma sai ka yi karatun ba don wani lokacin karatun za ka yi ne don ka gane larura to in ka riga ka gane larurar tun kafin karatun babu bukata kenan shi yasa ba kowane mara lafiya ne ake wa karatu ba shin kowane mara lafiya ne likita yake mishi allura khalas haka a wannan harkar take shine malam yake cewa mislu ga su kamar irin tambayoyin da za ka yi mishi to kun ga waɗannan tambayoyin za ka yi mishi ne in sihiru tafriq ne kake tunani alif hal tara zawjataka ahyanan bi manzarin qabihin in aka zo da mutum mara lafiya ana ga kamar asiri aka mai sai ka ce shin wani lokacin ka kan ga matarka a kallo irin na muni haka da ka ganta sai ka ganta ta shiga cikin wani yanayi na muni kana jin kunci ba hal tahdusu kum khilafatun ala umurin tafiha shin al'amura suna faruwa a tsakaninku na rikici dangane da ainihin sabubba waɗanda suke ba su kai sun kawo ba abu bai kai ya kawo bai kan haɗa ku faɗa jimun hal ta murta an kharijal bait shin kakan zama cikin farin ciki in kana wajen gida fa idza dakhalta al baita sha'arta bi dhiqin nafsi amma an ka shigo gidan sai ka rinka jin kuncin rai kada kakan ji haka a waje ka ji ka faran faran da ka shigo gidan ka ji ka cikin damuwa dal hal ko ahadu zawjani fi fi asna'i amaliyatil jima shin ɗaya daga cikin ma'auratan biyu ko kai ko matarka a yayin jima'i wani yakan ji zafi ta rinka jin ta ne mata zafi kamar an zuba barkono ko kuma kai ka rinka jin azzakarinka ta ne maka zafi a ainihin lokacin jima'i shin kai kakan ji haka ko ita takan ji haka ko dukkan ku kaga duk waɗannan tambayoyi ne waɗanda kamar yadda muka ce wallahi tsayawa za a yi kawai ana son a yi gyara akan addinin musulunci amma wallahi in kuka ce za ku ji tsoron mutanen ƙungiyoyi masu sharri na rantsi da Allah ba za ku yi addinin musulunci saboda su ‘yan afasa ne kowa ya rasa shekarun baya su ke cewa a je wurin boka larura ce kuma aka ce a'a ga magani qur'ani da hadisin da kuka ce a kan shi kuka kafa ƙungiyarku sai kuma suka ce bokanci ne aka ce an ji meye musulunci suka ce babu aka ce tabballaku jama'a mun gane wannan da kyau karka ji wani kunya shin likita in ya zaunar da mara lafiya yana jin kunya mishi tambaya ne sai ce kana jin ainihin zafi a jikin azzakarinka lokacin da kake saduwa da matarka ko kuma ita tana jin farjinta ne mata zafi ko ko duk kuna jin haka in ya ce to shi dai kam a'a sai ka ce to shi ya je binciki matar shi tunda shi ne yanzu da larura in ya je bincika sai ya zo ya gaya maka domin waɗannan alamomin in suka tabbata kamar yadda kake ji in yana ce maka eh a cikin waɗannan tambayoyin duk da kake mishi to alamomi kenan na cewa lallai an yi asiri ne dan a raba shi da matar shi to shin an ji kunya za a yi aikin karka ji kunya karka ji tsoron masu zargi abinda ake so tsarkake zuciyarka ka zama tsakaninka da Allah ne waɗannan masu zargi ba za su daina ba haka aka fara duniya da su haka kuma duniya za ta kare da su duk wanda ya ce ba zai rayu da munafukai ba aiki ya same shi domin annabawa sun zauna da munafukai dubi ya ishe ka dai misali a cikin qur'ani har sura suke da ita suratul munafiquna suran munafukai suran munafukai a cikin qur'ani tana nan ana karanta ta har kiyama ta tashi idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka yashhadu innaka la rasuluhu haka ba wanda zai ce ba zai zauna da munafikai ba ga sunan birjik a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to shine sai malam ya ce ha hal ya yata'arradu ahadu zawjayn li qalaqin fi manamihi aw li ahad aw li ahlamin muz'ija sai ka sake mishi tambaya shin ɗaya daga cikin ma'auratan biyu kai ko matarka ko kuma in mace ce ke ko mijinki shin kukan yi fama liƙalaƙin firgici fi manamihi ƙalaƙ firgici tsoro a cikin bacci kana cikin bacci sai ka ji tsoro ya kama ka Aule ahlamin muzi'ija ko kuma kakan yi mafarkai masu ban tsoro ka kiyaye maganganun biyu ne wani ba wani mugun abu ya gani a mafarki ba amma haka siddan sai rinka razana yana bacci sai ga yana razana sai ka tambaye shi shin haka takan faru ko kuma kakan yi mafarkai masu ban tsoro ko matar matarka takan yi mafarki mai ban tsoro duk sai ka tambaye su haka malam ya ce wa tastamirru fil as'ila haka zaka ci gaba da yi mishi tambayoyi kamar in mace ce shin kina samun matsala wajen al'adaki. al'ada ki ta kan wuce miki kwanakin da kika saba kina al'ada kwana uku sai ta zo miki kwana ashirin ko kuma gaba ɗaya ki haɗa watanni uku ba ciki ne da ke ba amma kuma al'ada ba ta zuwa shin kina fama da ciwon kai kina fama da ciwon mara ko kuma ciwon kwankwaso musamman wajen la'asar haka malam ya ce wa tastamirru fil as'ila sai ka ci gaba kai ta tambayoyi fa in tawaffara ladaihi araban in shi malamin ya samu koda alamobi biyu cikin waɗannan sun tabbata au aksar ko fiye da biyu tastamirru fi halatil ilaj shikenan sai malamin ya fara magani alamomi biyu in ka ji sun faru cikin wannan ya ce yana firgita a wajen bacci sannan in suna saduwa da matar shi suna jin zafi ko yana jin zafi ko tana jin zafi to ko da sauran ba su tabbata ba to an dai samu wasu alamomi da ke ishara akan cewa lallai akwai larura to shikenan sai kai karatu karatun qur'anin zaka zo ka ji karatun shine zai zo ya bayyana maka al'amarin karara a ƙarshe ko kuma asirin ya karye nan take in Allah ya so ma'ana in kai karatun zaka iya yin karatun nan take asirin ya karye ko kuma ka karatun kana cikin yin karatun sai ainihin al'amarin ya bayyana gare ka to sai ka ɗauki mataki ko kuma ka karatun asirin bai karye ba kuma al'amarin bai bayyana ba wannan kar ya sa ka ce to babu larura a'a sai kuma za ka ji matakan da za a ɗauka an yi karatu babu wata alama da ta bayyana sannan asirin bai karye ba amma kuma yana ganin irin waɗancan mafarkai yana fama da irin waɗannan cututtuka to babu shakka dai akwai larura to ba a gano ba to sai ka ji za a ce ga irin matakin kuma da za ka ɗaukar wa mara lafiyan wanda zai taimaka daga baya asirin ya karye ko dai a gano larura don ka san wannan aiki ne wanda bai gaza aikin da waɗancan ɗalibai suke koya a ainihin jami'ar Ahmadu Bello ko jami'ar Danfodiyo ko jami'ar BUK suke koyan medicine ko suke koyan pharmacy ba wallahi aikin bai gaza ba malami mai yin ruka darajar shi bata gaza darajar likitan nan da ya daura na kita na ƙarya ya kawo wani abun wuya na ƙarya ya rataya a wuyan shi ba wallahi bai gaza ba malami bai gaza ba to amma matsalar da ta faru kamar yadda na faɗi ɗazu su malaman ne sai suka ainihin wulaƙantar da abin don haka su ma sai aka wulaƙanta su likita ku akwai ƙa'idojin ganin shi da sauransu to shi yasa sai kowa yake ganin eh lalle likita al'amarin shi mutum ne don haka likita yana da gida yana da mota yana da tarho yana da kaza yana da kaza yana da kaza amma kaifa sai a zo same ka kana bacci a keso ba matashin kai ba shimfiɗa ala gafata malam aljani ya buge wata yarinya ga ta can ta fito sai da kosai da safe saboda wulakanci sai ka tashi ka wanke ido kai sallah asuba sai ka taho ruka Allah ya kiyaye to shine malam ya kawo waɗannan abubuwa sai dai kuma ga lokaci ya ƙure don haka za mu saurara sai gobe insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik